بسم الله الرحمن الرحيم فصل Ele ya insha Allah أما الخطأ amma kure ففي النفس الدية cikin rai Mm.
ana ba da jiya ألف دينار alfu dinari dinari dubu shi ne wannan على أهل الذهب hadisi wanda suke ma wuta dinari kuma نعم daga gudu da aida ga wani miliyan goma na gaba insha Allah da samun wani abu ko zama da miliyan goma Mm.
Goma sha ɗaya da wannan.
واثنا عشر ألف درهم kuma dirham ne dubu goma sha biyu على أهل a الوريث gaba wuta gaba
ومئة من الإبل kuma raƙumi ɗari don masu mabuta raƙumi ne su kuma raƙumi ɗari ne على أهلها a gaba wuta raƙumi مخمسة عشرون في شبرة ma mutu da نعم مخمسة ita a biyar ta wace wato kashi biyar kira kuma na ga ce dari to za a kasa kashi biyar ne wato مم، عشرون ابن لبون shi ne ishirin na ibn labuna نعم وعشرون بنت لبون yanin mata gidan guda ashirin وعشرون بنت محارم ishirin da binta mahalin وعشرون هكتم ishirin da kasin وعشرون da جزاء kuma ishirin da jaza نعم wannan su kaga an biyar a kowanne ashirin ashirin ashirin نعم abin da za a bayar kenan
وفي الأمد على القول جهات الهدي a cikin amdu an kawai da a bisa wanda suka yi faɗi da da ita kana ɗai kamar kurmi نعم wato wa'an sun ce ne a kamar da zamu zuwa gaba cewa idan an tafi a bisa cewa ita jiya mutum ya kashe mutum da wani kawai kai za a yi ko na.
amma idan ya zama da cewa wani ba a yi daga cikin ba nan yan uwa sun ce sun yafe a kaga sai a tashi daga nan an koma jiya جيري in za a koma jiya nan kamar yadda ta kure take haka take zama نعم yawa نعم yadda ما ta هم bayar nan ba mu manci ne ita ma Muhammad ta nuna haka za a yi نعم eh ko wani irin da wannan da yake da wannan da yake da dawa mun da gumin kina so za a bayar kenan a ibn labuna to na muke to na gane na gane wannan gumin da gumin eh to eh والسلح eh wasulu kaga sulhu على مرهمة
wasulu alamu muhammadin murabba'atu نعم shi sulhu alamu muhammadin a bisa diya wa take a rake ba mu da an ce ga irin wasu za a bayar ba نعم to murabba'atu نعam ita wannan kashi ko ita za a bayar sai wato kullu misali an ce kun yi ne sai aka ce to maimakon a kisa mai sulhu za a yi tsakani to da kai tun da an yi sulhu za ka ba su diya kuma abin da aka ce kenan na'am to tunda haka ne ba za a ce kana ɗaya ce wacce Muhammad sallallahu ba ita sai a ce murabba to ita kashi hudu na'am eh
na'am sai su da banu labunin banu labunin sai zama ya karaya kaga za a bada binci labunin 25 kenan mm za a bada binci mahalam 25 za a bada hika 25 za a bada jiza 25 abin da za a bada kenan na'am kowane ya zan kara da jikin na'am ويوهز من كل إلى البواكي خمس وعشرون 25 daga cikin sauran kowane kowane sai a faɗa ya rufiya da wannan
والمذهب wani mazhaba mazhaba ne yanda ya zo a mazhaba أن شبه العمد باطل cewa shi gura amdi Mhm.
wannan ba ilo ba ta ce ji domin ma malin ya faɗa ya ce ma amdun mahalun aw hada um mahalun kawai نعم ba wani da san wani amdi shi gura amdi ba su gura amdi suke cewa akwai shi gura amdi wai bayan amdi din bayan dau kuma akwai wani tsaka a daga فهذا كيا shi ne shi gura amdi kuma نعم to shi ne shi a mama da yake babu wani shi gura amdi نعم وكيل بصفته kila kuwa sun faɗa sun ce a akwai inganci ba domin dai shi wal amdan shi ne abin da aka zo aka yi kuma ya zama akwai shuba ba shi abin kamar da zan kai amma akwai shuba kamar yaro ko za ka ladanta sai kai masa ladabin da ya huce wannan abin sai ya zama ya mutu to kaga akwai wani dalili da yasa ba kawai haka ka zo kai ka zo kai abin ba Ka zo dukkan fare ba.
yawa yawa to wannan sai sai cewa ake cewa to wannan shi ne shi wal amdan
وتجيب به مجلدة amma biya ta waje ba gare shi amma sai an kawar a ita biya ثلاثون هكة shi ne shi ka هكة talatin وثلاثون جزعة da shi za a talatin
وأربعون هلكة halifa حلفة da koma ciki guda arba'in shi ne abin da za a ba kowane cikin da akwai da a cikin shi sannan za a ba to an ka haɗa haga ya zama da cikin shi to نعم shi ne abin da za a ba kaga sun cire gudu mintu mahalin da hika da sun tafi Na.
sai jaza kawai za a ba ai akwai sai hika sai jaza sai halifa kuma na ciki guda arba'in سواء في إنجلترا ولا مجلد eh da abin rabar da ne wani suka da cikin malaman sun ce akwai shigar amsa wanda za a yi irin wannan din kamar irin tare a uba to da su suna faɗan kamar irin su can baya da muka faɗan ah, mala asabu ne yake faɗa yake cewa bayan da za a ce an kashe ɗa an kashe uba saboda ya kashe ɗa إيه ba zai yi ba na'am kaga dole a samu masa mahalli ya wanda wannan din yana da na'am inda ana ganin shi cewa ai akwai shimur mulki tsakanin ɗa da uba Mm.
kamar yadda shari'a ta halatta cewa ɗa da abin da ya mallaka in uba ya saka ba za a yanke ma hannu ba Mm.
a shari'a No.
amma in ɗa ya saka ba za a yanke masa hannu ba a mallaki abin ba Mm.
ba ana ganin cewa shi kamar yadda ba shi ke cewa da kai da kaya duk mallaka wuya ne ko ba ake cewa ne duk eh to to kamar haka ne inda shi ya riga ya yi ya riga ya yi wannan a ɗansa ne shi za a je ganin cewa za a yi aka yi shi kuma a ce a masa jiya dalilin da ya sa sai aka shigo da wannan ɗin kenan, sai aka ce to wannan tana da cikin abu ko malami ya je ganin yi wa ɗan almajin da zai ya kashe shi shi kaga wannan suna da
Na'am.
shi sa ya za aka ce to in haka ne to ya kamata a ce akwai ma- mahallinsa Na'am. Wal hadawu kure alal aqilati.
a bisa yan uwa ne da ake cewa mutum ya kisa ɗin nan zai bada wancan rakumi ɗari da muka ce ko za a yi dubu goma sha biyu Na'am.
sai ya je bayar ba wai shi kadai za a ce shi ne je ya ba a yan uwansa za a duba kuma yanzu sai a hada a hada yanzu a hada masa kuma je ya ba za yanzu mun yi magana wajen miliyan goma sha ɗaya muka ce ko Mm.
bi da wani abu a kuɗin mu to yanzu yanzu abin da za a yi kenan yan uwa duk sai a ba a ɗora musu kowa ya je ka Wa humul asabut.
su wani ne a kira ɗin yake su ne a asibai yan uwa kenan Na'am. Fa in lam yakun idan babu su idan babu babu asibai fala wa- fala mawali.
ba sai mawali mawali su ne wannan to kamar sai yi kenan Na'am.
wanda suka yi shi ma a matsayin asibi Na'am.
da da karama shi ma.
Fa in lam fa in lam yakun fa Don babu baitul mali.
ko bai tilmali sai a ce bai tilmali ita ce za ta bara Na.
yi a bai tilmali
Wa yaqilu ala zimmi ahlu diwanihi.
ahal jiwa ne amma abota kafircin sa addinin sa kenan su suke biya wa jini Na'am.
kafirin da muke zama da shi Na'am.
kafiri na wala yanzu in ya riga ya yi shi ma zai biya diya to yan uwansa na kafirci su zai haɗa ce su biya masa
Wa tuqassadu to kusa mu gyara wa tuqsamu ana gyara ta bi hasabi al-ijtihadi.
gwagwarin intihadi alaƙadar a wani gwagwarin halayen Ah.
a kai za a zo a raba sai a cikin duka taro yan wanka taro yan wanka kowa sai a ce to an ɗora wa a dubi wannan ba wai sha za a yi wa kowa a ɗora mata daidai wani ba Eh.
kowa sai a dubi halinsa sai a ɗora masa an ga mai kuɗi a ɗora masa da yawa talaka a ɗora masa kaɗan Mm.
ba wa yake mutumin da ya kisan ma an talaka ne shi ma a ce wani mai kuɗin ma ya nan kashi ma wajen biyan ma Na'am. Wa la yuhazu kuma ga dalilun wani yin waɗannan abubuwan shi cewa idan misali mutum kasan cewa mai taɓar gaza ne yana cikin kuma dangin Na'am.
kun ga duk yadda za ku ku zo ku fitar da shi kwasan yadda za ku ji mana da yi yana yi in ba haka ba ya ƙaro muku aiki Na'am.
da shi sa dalilin wanda zai gina shi a tafi domin ya je ƙaro aiki zuwa kan sa shi kare ba Mm.
haka ku Mm.
an ba haka ba yanzu wani ya fara kuna gani ɗan kuna zai ku ce ya je ya yi jirgi a jikin sa ya rabu kuma ya je ya taɓa na a cikin a cikin gari Kamar dai yanzu abin da ake.
kamar yanzu yadda ake mutum ya ɗan zai je ta faman wani a da zai tana duban wannan ne suke ciki kenan in yaje yayi to ba shi kaɗai ba Na'am.
duk ta shafe ku gaba ɗaya dan ya sai kun zo kun biya Na'am.
to kaga dole yanzu za ku kwace a yanzu yanzu
wala yuhazu ganiyun bi fakirin ba a riko mawa da shi kana ba a ce wani dan wannan ne kuɗi ne wannan dan uwansa ne shi kuma talaka ne a ce shi kenan kawai kuɗi biya wa wannan biya wa wannan talaka shi ma sai a yanka masa gwargwaron talaucinsa na'am ya biya shi ma ya ji a jikin nan
wal zani ka dai wanda ya yi laifi shi ma kamar wani da sai a duba halinsa na'am in mai hali ne a dora masa kamar da aka dora mai hali in talaka ne shi a dora masa kamar da aka dora talaka za a ce a gina laifin a dora masa sama da kowa ba
wa alaihi isku raqabatin yana ga yin mu'minatan ko bayan an biya wannan duka kuma sai ya yanta kuyanga kuma shi a kan gasa kama ta kanta kamar yadda aka gaba kamar yadda ya gabata sai ya yanta kuyanga kuma na'am duk da cewa ga da gashi tun da hada hada wa an ce an yi an za a bayar shi a kotu ba wani yin kuma shi kenan ba sai kuma ya yi ya yi wannan kafara da na'am fa in lam yajid idan bai samu kuyanga ba usira mushaharaini mutasabi'ain
kamar yanzu ya zama azumin da ya kawai shi ne ne ya zama kuyanga dole ne kawai mutum a cikin shi hakan wa ta'addadat li ta'addud al qatla tana tana lissafuwa ba eh, lissafuwan mu mutu da in mutum biyar mutum ya kaje haka nan In mutum goma ne ma haka zai zai wannan rami wa ta'ashur wata wata eh wata biyu wata biyu eh wata biyu a yi ka huta ka kuma yi hansu adadin wannan mutane
na'am
layi da hansu wala da amali ita kuma ba a ciyarwa kawai abubuwan nan guda biyu ne ko yanta ko yanga ko aji na'am wala ta hamilu al'aqilatu amdan amma akila ba ta daukan wanda ya kisa da gangan
wala abdan wala abdan ko kuma bawa ne ba a sama ya ɗan uwa ba ta ba ta daukan wannan
na'am wala itirafan wala wanda ya furci yake ni ne na kashe wani da kaina to kaga wannan ai sai a bar shi da kayansa Na'am.
shi ya furci na'am wani so yake dama ya jawo ɗan uwa da biyu wala qatilu nafsi wala wanda ya kashe kansa a ake kuma ɗan uwa da ya biya sa idan ya sara da zama wa daren kawai shi zai ya zama wanda Hmm. wala duna sulusi wala abin da biya ce amma ba ta kai sulhi ba na'am kaga akwai abubuwan da za mu karanta nan gaba da za ka ji an ce a bada sulhun jiya sun an yi su na'am ko a bada ruhin ruhin jiya ko kuma a bada ushin jiya ko makamantar na'am wani ta wannan jiya ta yawwa yawwa ta ce ta yawwa kamar irin su akila su mulakila su su wane ne a mulakila kai su dole ha da shauran su wannan abubuwan za a ga abubuwan da ake bawa da irin waɗannan abubuwan duk abin da bai kai ne sulhun jiya ba to shi shi ne ka shi ne shi ne ya amma ya haura sulhi ko kuma yan wane dole shi ne na'am wadiyatu zimi jiya zinyi nisfu diyatil muslimin nisfin jiya musulmi na'am kaga an ce wannan sura ne dubu goma sha biyu kaga ya zama sura ne dubu sha biyu shi shi ne za a bayar Ko kuma an ce rakumi da suna ce rakumi da ni an ce ya ce rakumi da ni ne kaga shi kuma ya zama rakumi da shi kenan. Eh, shi ne abin da zai jiya na'am wala ba ba da dano wani ya kashe wani haka zai bayar ko kuma musulmin ne ya kashe shi kuma haka zai bayar na'am wala majusi almajisi majisi kuma samani da dirhami shi kuma dirhami ɗari takwas shi ne ba shi ne shi ne iya shi kuma dirhami ɗari takwas kaga shi ba ta kai dinari dubu ba ta kai dirhami dubu goma kaga shi kaga wajen dinari a dubu shida ba eh dubu shida eh kamar wanda suke an jiwa da jira No.
kamar irin misali na tara ko eh da hukun wajen zai ne shi Dirhami ɗari.
wani addini shi kamar da ya fi dirhami ɗari takwas ne kawai na'am wa unsa kullu sunfin mun san kowace kowane nau'i da nake tsaye nisfu zakari kuma yana nan rabin mace rabin namiji shi kuma na'am sauran kaga yanzu a ce biyan mace ya daidai take da biya zumi kenan in da ma shi rahin biya mace dirhami dubu shida daga haka shi kuma dirhami dubu shida ɗin nan na zumi matarsa shi kuma dirhami dubu uku majusi da aka ce ɗari takwas dirhami ɗari takwas shi kuma ɗari hudu kenan da kuma nan na'am kowanne dai rabin abin da yake na wata na'am wa sirra gigi a cikin bawa qimatuhu kuma su za a ba shi ba za a ce a wai a ana biya ba malam shi da wuri diyatul hurri amma wani mutum shi mai taka ba sai ƙetare shi ne da ba domin akwai bayan da za ka same shi da rai kamar ilimin sa da shi yana da ilimi da shi ya iya sana'a ga shi abubuwa da da yawa ya tara sai ga kuɗin sa ba na ba na wasa ba ne irin wannan kimar sai ga ta huce biyan ma shi ne aka ce da shi za a biya kimar sa amma kada kima kuma ta huce biya kuma ta da shi ne kira ne dubu goma sha biyu eh ko duniya da ɗari biyu in ko haka ne to sai ta koma an haka ne sai ta koma a ba da biyan kenan gaban wannan tun da ta wuce haka eh wa jinayatu sabi a ga dina karamin yaro wala majnuni ma ka ce kala hadai a makure na'am yaro ya je ya laifi da ma wakar na'am da shi ba abin da tare da shi kawai haka ne. da abin da ya je ma a matsayin kure alhamdulillah shi da lafiya